da ba za ta iya misaltawa ba sai take tunanin ko yana wani halin ko zai taɓa dawowa najeriya ma oho ko sau ɗaya za ta zo ta ga fuskar shi zai iya yi wa mummuna ne to muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora zuciyarta ta yana mata tana saka ta yin murmushi shafin twitter ta shiga danganin diramar da ke wakana ta ranar babu wani abatiyar ɗin nata na nishaɗi sai ta sauka tana komawa facebook zuciyarta ta ji ta doka da tunanin ta duba hamza ko a facebook ne da sauri ta ji search tana rubuta hamza abu abbas jerin mutane wajen goma suka fito na farkon da ta ga hoton profile din sha rubuta a architect shi ta shiga tana kwa budewa ta ga description ɗin shi takaitacce ne inda ya secondary card foley sai University of Johannesburg da take da tabbacin nan yake karatu a yanzu. Zuciyarta na wani irin dokawa ta tura mishi da friend request kafin ta shiga wajen hotunan shi har wata zufa take ji tana karyo mata. Hotuna ne sun fi ɗari takwas. Gyara kwanciya ta tana dubawa ɗaya bayan ɗaya. Hotunan zanuka ne wanda aka yi da hannu da kuma na kwamfuta. sai zanen da aka fi kira da rob sketchy a turance da su kansu suke a tsare hoto ɗaya ta ci karo da shi na hamza yana tsaye ya juya baya da riga mai haɗe da hula a jikin shi rigar mai dogon hannu da alama hannuwan shi na cikin aljihun rigar ta gaba daga yanayin tsayuwar shi rigar fara ce kal da bakin rubutu daga ƙasa an saka hamzi da manyan baki. dogo ne sosai irin tsayin da take so ji take yi kamar ta ce mishi ya juyo ta ga fuskar shi komawa ta yi tana duba maganganun da ke kasan kowane hoto da ya saka wato comment mutane na ta yabawa da zanen shi cikin harshen turanci harshen hausa sai kuma yaran da ta kasa karantawa amma babu ko godiya da ya taɓa musu like yake dannawa shi ma ba a kowane comment ɗin ba yanzu kam har a zuciyarta take jin ta faɗa abin da turawa kan kira da obsession na kan hamza sosai take sanin sanin komai da ya dangance shi ta je ta saka sunan shi a twitter ba ta ga ya fito ba ta nema har ta gaji har yadda ta ga ya saka a bayan rigar shi ta saka amma ba ta gani ba ji take kamar kanta zai tarwatse saboda tunani ta hasaso fuskoki sun fi kala hamsin tana ɗorawa a jikin hoton shi da ta gani a facebook amma sai take ganin kamar bata dace da shi ba tunanin ta je instagram ta duba shine ya faɗo mata ga wayarta da take nuna mata batiri ta saura biyu janareta ɗinsu ya sami matsala kuma sun ƙi kawo wutar dare yau da ta sani ta saka caji a makaranta hamza abu abbas shi ta saka tana ganin wasu mutane sun fito da ta bubbuɗe ba ta gan shi ba ba ta tunanin yana cikinsu don wasu ma larabawa ne sai ta sake duba hamzi shi ma bai fito ba gyarawa ta yi zuwa hamzi ai kam sai gashi ya fito da wannan hoto nashi na facebook a jikin profile ɗin shi tana buɗewa sai ta ga tarin followers ɗin shi har dubu arba'in da yankai ta ga mintuna biyu da suka wuce ya saka hoton da network ya hana shi ya buɗe mata da wuri ga wayarta za ta iya mutuwa ga baki ɗaya buɗewa hoton ya yi tana saka idanuwanta cikin na hamza da yake kamar yana kallanta zuciya tana yau tsalle ta dawo makoshinta daidai lokacin da wayarta ta ɗauki zufa take da ba ta da alaƙa da zafin gari tana girgiza ma wayarta kai don ba ta ga dalilin da za ta yi mata abin da ta yi mata ba ya kamata ta tabbatar mata da abin da take tunanin idanuwanta sun gani ga asma ba ta da waya balle ta ɗauki tata da dare bai ba tabbas ɓangaren mama za ta je ta karɓo wayar kadi don allah don girman allah ku kawo wuta ku taimaki rayuwata take faɗi kamar ruwa da ta samu taɓin hankali har a ƙasusuwan jikinta take son tabbatar da fuskar da ta gani a jikin hamza take fuskar da ta samu waje tana zaunawa a zuciyarta lamshe idanuwanta ta yi tana ganin nashi da ruwan ƙasa ne mai cizawa sosai duk da kalace da ake samu a tattare da 'yan najeriya yankan idanun nashi abin ɗaukar hankali ne shi yasa take so ta taimaka su kawo ta ta ga idanuwanta ne ko da gaske labban hanza ne wani irin ruwan hoda da ba kasafai ake ganin su ba ko a fina-finan ƙasashen ƙetare gashin shi ne bata kula ba saboda askin shi buskot ne kamar akwai hular rigar da take jikin shi tsaki ta ja tana juya kwanciya ba ƙaramar cucanta 'yan nefa suka yi ba duk kalar zagin da ya zo ranta shi take auna musu caji ta juna tana kunna soket ɗin da sun kawo ba sai ta tashi ba ta lamshe idanuwanta fuskar hamza na dawo mata kamar yana tare da ita kafin barawon bacci ya ɗauke ta duk da haka a daren bata san adadin farkawa da ta yi ba tana ganin ba su kawo ta ba har lokacin sai ta sake komawa bacci a haka har aka kira sallar asuba asma ta tashe ta saboda ba wani badataccen bacci ta samu ba ta dai gode wa allah ba ta da lakca sai sha ɗaya da kyar ta yi dadda sallah za ta fara azkar suka kawo wuta an carbin hannunta ta yi jifa da shi gefe tana nufar wayar ta kamar za ta kifa ikon allah asma ta farta ko inda take hindu ai bata kalla ba Wayarta take kokarin kunnawa amma ta ki kamawa dan tsayawa ce tana kallon wayar har ta yi wan tukun ta kunna tana cire makullin sirri da yake rufe da wayar data ɗinta ta kunne take dama wayar bata gama lodi ba ji take kamar ta yi me dan zumuɗi tana samun wayar ta fara lodin sai ta shiga instagram tana komawa shafin hanza sai da ta fara danna follow tukuna sai ta buɗe profile din shi inda na facebook yake haka wannan ɗin yake shi ma hoton farko da ta ci karo da shi wanda a daren ta fara buɗewa tana jin bugun zuciyarta a cikin kunnuwanta ta tafakan hannunta har wata zufa suke duk da ma abota lafazi kan ce zuciya ita take ganin kyawu ba idanuwa ba za ta rantse tun da take kalle-kallen fina-finai Bata ta taɓa ganin wanda ya mata kyawun hamza ba kamar komai nashi shi ya zaɓa daga hancin shi idanun shi girar shi da take a ciki da kasimbar da take kwanci a fuskar shi da ta ƙara mishi wani kyau na ban mamaki o allah na hindu ta faɗi zuciya ta cike da shauƙi da ƙyar ta yi danna bak tana fita daga cikin wannan hoto wani hoton ta kai tana ganin su shidda abokanan shi rigar shi wannan karin babu hula amma mai dogon hannu ce ga baki ɗaya abokanan shi sun haɗu ya haɗuwa ba wanda ba za ta iya aure ba in dai suna da kuɗi kyawunsu ya mata amma a hoton za ka gane yadda kyawun hamza ya bambanta da na sauran ya yi tagin ɗin abokan a ƙasan hoton babbuɗe tax ɗin ta yi tana following su duka hudun fodio arafat abdulhafiz sai kuma abdallah sannan sai ta dawo kan hotunan hamza tana ci gaba da dubawa idanunta na tsayawa kan wani hoto shi da wata mata mai matukar kyau ya rubuta an da kuma tambarin zuciya duk da sun yi kama da shi sai ta ga kamar ta yi yarinta da ta haifi hamzan wataƙila babbar yaya shi ce fita tai tana shiga wani da ya saka barka da sallah jikin shi sanye da farar shadda kal har hular kan shi fara ce kasa haƙuri ta ta zara wayar daga cajin tana share low battery ɗin da ta rubuta da zumbuleliyar hijabin sallah ta fice daga ɗakin zuwa ɓangaren mama tana shigewa ɗakin su kadi ta same ta zaune da ƙur'ani a hannunta kadi kin ga hamza kuwa Tabɗin, ɗin kin ga hamza ta ƙarashe maganar tana miƙa ma kadi wayar da ta karɓa tana riƙewa sai da ta kai ƙarshen ayar da take karantawa Tukuna ta ɗago ido tana kallon Hindu da take numfarfashi kamar ta ga wani waliyi. Magana za ta yi ma Hindun sai ta ɗago waya tana kallon hoton da yake kai. Allahu Akbar, Allah mai halitta, ta faɗi cike da jinjina girma na Ubangiji da ke wanzar da halitta kala-kala tsakanin 'yan Adam. Wasu ka gansu munana, wasu tsaka-tsakiya, wasu masu kyau, wasu kuwa kyawunsu kamar ba mutane ba, kamar sun fito daga jinsin aljanu. Hamza na cikin kalar waɗannan mutanen. Hmm, ki bari kawai, wallahi na kasa yadda cewa shi ɗin ne. Cewar Hindu, Kadi na ɗorawa da cewa sai ka ce aljani? Ikon Allah kenan. Wayar Hindu ta karɓa, bari ki ga sauran abokan shi ma. Tana komawa baya sai ta kai kan hoton Hamza da abokan nashi tana nuna wa Kadi. Jiba rashin adalci. shi yana da kyau duk sai ya kwashe masu kyau yake abokai da su Ji ba wannan bakin inna lillahi duk ya fi su kyau har da hanzam leka kai hindu ta yi abdulhafiz ne nata kan kadi ta daga tana kallon hindu cike da mamakin yadda aka yi ta san shi don na duba sunayensu ne kuma wallahi bai fi hamza kyau ba tab ɗin don dai yana da dogon hanci shi ma sake dubawa kadi ta yi kai mun handil ɗin shi gani kin san allah ya fi hamza kyau hasken fata kawai zai nuna mishi da sauri hindi ta nemo sunan abdulhafiz sun shiga hotunan shi na farkon ya yi murmushi haddin fil ɗin da ke gefen fuskar shi ya lotsa ciki kamar kasa kaɗan yatsa haba hajiyata ki ga gaye iya gaye haske fa hamza zai nuna mishi wayar ta hindi ta fisge ban waya ta ni ke baki san kyau ba sam ni karki bata min rai da Allah ta karasa magana tana miƙewa ta fice daga ɗakin murmushi kadi ta kawai hindu ta ƙi yadda ne amma abdulhafiz duk ya fi sauran kyau amma daidai wani karkataccen wani hankalinta ta mayar kan ƙura'anin da take karantawa don shi ya fiye mata alkhairi da maganar kyawun mutanen da ba su san da zamansu ba kalifanta ba shi da kyau kamar su ta sani ba za ta yi karya ba amma shi ɗin ne zaɓinta kuma shi ɗin take fatan ya zama alkhairanta hindu kwa aiki ta koma ta mayar da cajinta don waya ta samu sosai ta san halin yan nefa san ba su da wata daraja za su iya ɗauke wutar da yadda ba su kwana da ita ba ban ɗaki ta shiga ta watsa ruwa don kar ta fara bacci ta farka a makare tana shafa mai ta kwanta tun tana jin motsin asma da ita karfe bakwai da wani abu na safe za a kai su makaranta har ta daina ji bacci ya sace ta wani irin bacci cike da hargitsatsen mafarkin hamza da bayan ta tashi duk da ta so ta tuna me ya faru a mafarkin sai ta kasa kiran hawa ta gani har biyu sai kuma taxin da ta bude. kekin ja kita da boje bai zo ba ya ba da handout dai ki karban min kin shiga school don allah in baki shiga ba kuma shikenan numfashi ta sauke ta ji daɗin rashin zuwan da malamin nasu bai yi ba amma dai ko wajen sha biyu za ta shiga ta karɓar musu handout ɗin gara ta kwana hannunta sai ta fi samun nutsuwa ita ba ma sosai take printing ko photocopy ba tunda huzaifa na shagon da ake irin abubuwan nan sai dai ta aro na wani a aji sai ta bashi yayo mata yanzu ma duk da yana kwana gida ba sosai take ganin shi ba tunda aka saka mishi ranar biki yake wahalar gani dan lokacin da baya wajen aiki ta san yana canzance duk wasu sun kwace musu yayye suna gani haka musim ma da haɗuwa da yarinyar da magana auren duka ƙasa da wata hudu abin ya jima yana ba ta mamaki ko don ita ma in da wanda take buri ne ta samu bata gajiran da za ta tsaya yi ba da wannan tunani ta koma instagram tana shiga shafin hamza ya saka sabon hoto yana wajen cin abinci daga ƙasan hoton cikin harshen turanci ya rubuta I can't wait to be home. Haka kawai sai ta zuciyarta ta kumbura ta cika fam. Ba zai zauna a can kamar yadda duk wanda ya ƙetare daga Najeriya suke yi ba. Da alama, Hamza na sha'awar dawowa gida Najeriya. Hakan kuma ya mata daɗi da bata san dalilin shi ba. Hoton ta yi lakin ta shiga comment ɗin tana ganin matan da suke ta cewa ya yi kyau, kuma yayin. jan riga cewa jikin shi mai dogon hannu da hula kamar ta sanyi ta maja ya ɗan tura ta baya gashin kan shi ya fito kunnuwan shi a rufe rub da hular sai dai kana ganin farin zaren airfis ɗin da alamu suka nuna yana manne cikin kunnuwan shi shegu mayu ta tsinci kanta da furtawa a gefe ɗaya tana jin daɗin yadda hamzan kolak bai danna akan kamen ɗin nasu ba balantana ya kula su tana fitowa daga comment din sai ta refreshing ta ga ya saka sabon hoto na wani gini da alama shi yayi bayan ta yi likin sai ta yi comment da hotunan zuciya har guda uku don duk yadda ta so ta faɗi wani abu daban ta kasa ta rasa abin da ya kamata ta faɗi da sauran mayun matan nan da suke mishi magana ba su rigaya sun faɗa ba ganin haka kawai comment din nasu yana neman ya ɓata mata rai sai ya sa ta tashi tana so shirin fita makaranta tana gama shiryawa tsab sai ta ɗora a baya akan kayanta tana yafa mayafin a bayar yar jaka ta ɗauka ta saka wayata a ciki tana da kuɗi tun da baba na sati ɗaya yake bata ta riƙe a hannunta wani lokaci kuma yana ƙara mata kafin satin ya ƙare sai da ta shiga ɗakin anti don ta mata sallama ta samu tana bacci fitowa ta ta ja mata kofar hankali ta wuce makaranta handa ɗin da ya kai ta kawai ta karɓa da yake ba ta yi breakfast ba yunwa take ji har wani jiri-jiri take yi ƙarasawa ta yi restaurant din su elizabeth da yake nan cikin makaranta ta ci doya da kwai da plantain sannan ta ji ta ɗan samu nutsuwa to ganin azahar ta yi sai sa ta biya masallaci ta yi sallah tukuna ta fita daga makarantar zuwa gida tana shiga da sallama sai ta sami anti zaune a falo sannu da gida ta faɗi anti na amsawa da yawa da wuri kai hindi ta jinjina mata ai ba mi komai ba ma handout kawai na karɓo ta karasa maganar tana wucewa ɗakin su don ta san da wahala antin ta sake cewa komai kayan jikinta ta rage ta zauna kan gada tana zaro wayar ta daga jaka kiran huzaifa ta gani da yasa ta tunanin ko lafiya don haka ta danna tana bin kiran yana ɗagawa da sallama ya na ga kiranka ne ina dawowa daga makaranta waya na cikin jaka dan jimiye kafin ya ansa da na bar miki sako a whatsapp ki duba ya kashe wayar da mamaki a fuskarta sai ta kunna data sakonni ta bari suka gama shigowa tukuna ta buɗe na huzai faɗin tana so makarantawa akwai abokina kamal shagon shi kusa da nawa yake ya taɓa zuwa gida amma ba lallai ki gane shi ba tun da ya ganki ya matsa min sosai na miki magana ne yanzu saboda na yarda da hankali da nutsuwar shi duk da na san shi wajen shekaru hudu sai da na ƙara bincike a kan shi kafin na yarda yin haɗa ku ban ce sai kin so shi ba amma ki ba shi dama don Allah zai zo an jima da yamma To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Chala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasance.